إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wajiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka na darul hadis unguwar da limare babban layi garin jihar borno inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan muna daren litinin bayan azumi tara muna daren ramadan na goma hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'iniya da arba'in da uku ta zo daidai da daren sha ɗaya ga watan hudu watan april ko April miladiyar shekara 2022 a muna addu'a ga wayanda suke kula da wannan karatu kwamiti da kuma media da kuma ɗalibai da suke ƙarfafa mana gwiwa da aramma da kuma 'yan izba da duk waɗanda suke tarayya da wannan aiki na alkhairi da ire-iren waɗannan ayyuka a duk faɗin duniya muna zuwa Allah ya wa kowa da alkhairi sannan kuma muna addu'a wa garinmu da mu da mu da ma ƙasarmu Allah zaunar da ƙasarmu lafiya in ban manta ba muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam ke shar'an mu falamma dakhalu min haythu amarahum abuhum kalmar haythu amarahum abuhum ta yadda babansu ya umarce su aya da takwas akwai takardu akwai wanda ya ce assalamu alaikum malam ina gaisuwa yana bana addu'a ina son yin aure amma babu halin yi ina bara addu'a Allah ya bani ikon yi domin ina da tsananin sha'awa kullum cikin dare sha'awa tana hana ni barci to muna maka a taya ka murna wannan sha'awa da yake damu da kuma kai yaƙe ba baka yi zina ba to wannan kana ka samu hanyar sharan fage na samun aljanna sadda Allah ya yaba mu'minai a mabudin suratul mu'minun da yake kad aflah al mu'minun aya ciki yake wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malukin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون muminai su da wanda suka kiyaye farjin su ba sa zina in sun biya sha'awar su sai daga matan su ko kuyangin su wanda ya nemi biyan sha'awa ba ta hanyar matarsa ta aure ko sadakarsa ta halal ba to wanda ya zanto dan ta'adda don haka wannan alama ce ta imani kwarai da gaske ka ci gaba da kiyaye sha'awarka haka Allah yake da kai wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikaha ko la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un kane kai da kai baka yi zina ba shi zai sa Allah ya buɗa maka ka samu arziki saboda haka ka daɗa kane kai sai ga Allah ya buɗa maka na biyu kuma ka yawaita faɗin rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin qadir ma'anar addu'ar ya Allah abinda ka saukar min na alkhairi ina bukata ina ji ya zuwa suratul qasas malam Umar me gani haka yake kuma tawalla ila الى الظل wani sura kenan masha Allah wato kaga annabi Musa alaihi salam ya ga wata tayi masa ko ba shi da kudin aure sai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir sai ta zo da kafarta ta ce inna abi yad'uka baba na yana kiran yana zuwa sai baban yace inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jura li thamani hijra ce sai ya samu aikin yi kuma ya samu aure a ranar saboda ka yawai da bada rabi ilili ma an zata ilai min khairin fagir akwai wani goro mai sa na yana ta kada kai kuma zani ne ta da gaskiyar ko ba zama ne rashin allah ba a sai kuma akwai baiwar allah da jiya ta yi kira ta yi tambaya akan abin da ya shafi kambun maka to shi ne muka ce karatunmu na jiya ya ba da amsa to mai wa yau da aka sa ta ji to ta ji mawarwararta sai dai in ba ta ji abin da take bukata ba to tana iya tura sako ta hanyar tambaya wannan kuma yake cewa Allah ba da lada malam Allah cikin iyayenmu da rahama yake wannan tafsir ina jin na je kenan ya shiga raina ganin yadda mahaifina ya rasu a gabana ina ma yana da rai wallahi karatun ya sa ni kukan rashin mahaifi sajan adamu bako da jihar bauchi to kaga wayan da kuke ta ɗaukar sakonni suna ta isar da da'awa ne to kun ga wannan soja ne yana matsayin sajan yanzu yana cewa ina ma da mahaifinsa yana rayu iri na da irin aran da irin wasu da iyayenmu suke rayu ɗaya ko duka ne to kaga me muke yi don ga waɗanda suka rasa na suna cewa ma ina ma da na su za su yanzu ga malam muhammad sani akwai mahaifiya ba ma akwai ire-iren wannan da yawa akwai wanda kuma duka dubin ma ba ba mu zanto masu kyautata wa iyayen gaskiyar magana ƙaran ma a jiya muna nan a cikin aya ta 68 za ka ɗauko mana wa ƙala ya bani ya la da kulumin babin wafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء نعم. إن الحكم إلا فلله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم. ولما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لساركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء sallahu jannatan wa harira ɗan uwa arama ya jawo mana ayoyi jiya muna cikin bayani akan wannan ayar walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum yayin da yan uwan yusuf su goma sha ɗaya suka shiga garin misra bisa salo da tsarin da babansu ya umarce su a nan mu yi maganganu na minti goma da kaɗan a akan abin da ya shafi haƙƙin iyaye a wa'anda wayannan bayanan suna nuna mana jama'a kyautata wa iyaye halin annabawa ne yanzu a wannan sura na yusuf suratu yusuf allah ya ba da shaida yan uwan yusuf din su karan kansu masu biyayya ne wa iyayensu in ba a kan lamarin yusuf da hasada ya ɗauke su ba amma ayar nan ya nuna mana suna ladabi ga mahaifinsu kuma ayar ma ya nuna yusuf yana da ladabi wa mahaifinsa me ya nuna suna da ladabi wa mahaifinsu mahaifinsu ya ce kulomin da kulomin babin wakilin kar shiga ta kofa ɗaya kuran rabu sun bi umarnin ko ba su yi ba qur'ani yace walam ma dakhalu min haythu amarahum abu sun shiga yadda baban su yake su shi yasa ko bulaguro za ka yi sai ka ce yau zan tafi in ba dalili ne mai karfi wani abu zai lalata ba sai baban ka ke ka bari sai gobe sai ka bari sannan surar ya nuna annabi yusuf shi ma duk da matsayin da ya samu mai ladabi ne wa babansa don gaba ya ce wa rafa a ga alal arshi wa kharru lahu sujda وقال يا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا كذا ورفاء بغي باين shi akwai annaba guda hudu da zamu qur'ani ya bada ladabi annaba da yawa qur'ani ya bada shaida suna kyautata ladabi wa iyayensu ga yusuf a naka kara annabawa guda hudu a gurguje annabi nuhu alaihi salam a ƙarshen suratul nuh yace rabbi sirli wa liwalidayya waliman da kala bai ya mu'mina rabbi turli wali walidayya me addu'a wa iyayensa duk ai alamar ya kyautata musu sannan kuma mu dawo mu doki a nan suratu abina suratu maryam la ga annabawa uku wa zkur fil da yake cewa ya yahya khudh kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barra bi walidayhi sai ga yusuf ga nuhu ga yahya sai mu dauki na hudu annabi isa shi da kansa yace wa barra bi walidayhi sai na biyar ga annabi ibrahim qala salamun alayka sa astaghfiru lak in ba bai biyayya wa mahaifinsa ba zai wa a jama'a duk wanda yake son aminci a wajen Allah gaisuwa da martabawa a wajen Allah ya kyautata wa Allah ya faɗa a Ƙur'ani ga wasu biyu don albarkacin ladabi da kyautata wa iyaye Allah ya musu gaisuwa wuri uku na farko ranar da aka haife su Allah ya ce assalamu alaikum ya mai biyayya wa mahaifi na biyu ranar da suka mutu na uku kuma ranar kiyama zai bi Allah ya faɗi haka ga annabi Yahya alaihi salam a suratu Maryam wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya amincin Allah ya tabbata gare shi jinjina ya tabbata a gare shi daga Allah yau mauli da ranar da aka yi haka ran da zai mutu haka wa yau mai basu hayya ranar da za a tashe shi yana raye an gane ko bismillah da ranar da za a tashe shi yana raye me ya yasa nake ladabi wa iyaye ya sa Allah ya masa haka don Allah sai da ya faɗi ladabi wa iyaye kafin ya ce ya gaishe shi wa barran biwalidai annabi haya mai biyayya ne wa iyayensa guda biyu wala mai kun jabbaran bai zanto mai taurin kai wa iyayensa ba mai sace musu kuɗi ba A asiyan bai zanto mai saba musu ba shi ya sa wa salamun alaiki yau wuri wa yau mai mutu? wa yau mai yi masu sai na biyu annabi isa alaihi salam ai ya ce wassalamu alayya yau wulittu. wa yau ma amutu wa uba aka hanyar wari zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi bihi yantahun shi ma dab da ladabi wa mahaifiyarsa wa don ita wa barran bi walidati ne mai matukar biyayya ne wa mahaifiyata don shi bai da mahaifi ne mai matukar biyayya ne wa mahaifiyata walam yadda alni jabbaran Allah bai sanya ni mai taurin kai ba shaƙiyan bai sanya ni ɗan iska ba a duk mai saba iyaye ko a masallaci yake kwana ya ce ɗan iska ko ɗan guguwa an gane ko jama'a ko dan iskar katrina da rita ya zauna ya ce allah bai sanya ni mai taurin kai kuma ɗan iska ba shi yasa sai wasu salamu alaikum sai allah ya gaishe ni amincin allah ya tabbata gare ni yau ma wulitu wa yau ma amutu wa yau ma hukum ku yi haƙuri wannan nukar ina maimaitawa don galibi al'umma yau suna cikin masu ba abin da ba yawa wanda za za a gyara janibin biyayya wa iyaye wala ba wanda zai zama mashayi ballantana ya zanto mai ɗauke ɗauke ya zama fitina wa al'umma ya kai mutumin kirki matashi da gaggauta biyayya wa iyayen kafin lokaci ya kwai ka ji tsoron kada masifa zai fada maka ya kai furen zuciya na ya bawon Allah da nake kauna ka ɗauki izina da tarihohi na waɗanda suka gabace ka waɗanda suka saba iyayensu ba su gama lafiya ba an yi kaito wani mutum matashi ne babansa ya tsufa sai ya ga kai ɗawainiyar baban ya ishe shi ya yi bawani ya yi bayan gida ya yi kaza sai abin ya ishe shi sai ɗau da ya je jeji da shi sai ya ji shi karkashin wani dutse sai ba mai ce me ya faru sai ce yanka ta zai ka ishe yanka ta zai ya ce yanka ne za ka yi kai da ya ce ka kare rayuwa ta ya yi magiya ya magiya yaron ya ki domin ta a kitabu zuko na ali ibn ali al-karami to shi ne sai yake to tunda dole sai ka yanka ne ka ɗauke daga nan ka kai wajen wancan dutsen ka yanka yace me yasa ba nan da can da ɗaya ba ce a can na yanka ubana ka je ka yanka ne a can kai ma ka jira na ka yaran ka za su zo su abu ɗaya ne cikin salaf ya yi kai to wani mutum cikin mutanen basra mutanen basra ya ce mun je bakin wani gari ne a ƙasar iraki dab da bakin ruwa a jihar basra sai ya ce kullum daga ba sai mu jin jaki kukan jaki jaki yana ta kuka har garewa in garewa ya sai mu ji shiru haka muka zauna na tsawon watanni sannan muka tambayi yan garin wani wannan waye ne aka ba da tausayi kullum jakinsa sai ya rika azantar da jaki ya rika kuka har garewa sai suka ce da shi haza rajulun indana fa kana ummuhu tukallimuhu bi shay fa yaqul in in hiqi na hiqaki fa fa kana ummu taqul ja'alaka Allahu bima irin yaro ne ɗau rayuwa mara kyau bibiyar mata shaye-shaye uwar sai ta kira su ta rika masa fada ta rika masa fada sai ta ki ta min ihun ki irin na jaki ki ta min ihun ki irin na jaki sai ta ce Allah zai mai da kai da to tun ran da ya mutu wannan ihun a makabarta ake yi da haka da aka binne shi kowane bayan magariba sai ya ihun jaki har gari ya wasu wannan kissa dobi aljaza'u min jinsul amal sunan littafin za ka samu wannan kissa don haka yan uwa mu yi taka tsantsan musamman mu da iyayen mu suke raye mu yi taka tsantsan mu kyautata musu lalle kyautata musu riba ce sannan kuma saba musu asara ce da babu irin wani mutum ya zo wajen sai na amar ibn al ya ce ta girma ya kama ta sai ya zanto ko bayan gida take ji tsakanin gidanmu da bayan gina akwai nisa sai na goye ta sau tari kafin in je ma a gadon bayan na take gama bayan gidan ko take bawali shin na ba da haƙƙinta sai umar ya ce baka bayar ba لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه وتتمنى فراقك أي تتعمك هكا كان كرمي ترى بورك girma ka zama wani. kai fa duk kana mata wannan don ku rabu lafiya sai da ji kai muna son mu rabu lafiya wai rabu ma kake so kai da su kaga inda niyyar ya bambanta an cewa ali ibn husayn Allah ya kara masa ya mu mun shaide ka babu mai biyayya wa iyayensa kamar ka a nan garin amma an ce baka taɓa cin abinci da mahaifiyarka a kwamu da ya bai ce kwarai kuwa ba na son in tsinka inda ranta yake so ya tsinka sai ya riga ta tsinka wurin sai sa ba na cin abinci tare da ita sarki masu shugaban kasa ne shi da kansa shi yake warware kitson mahaifiyarsa idan kitson ta ya zuba sai ya warware ya kunce ya mata tsifa sai ta kitson ban iya ba da ni zai kuma sai ya sa kayan sarauta ya sa alkyamba ya sha rawani sai fara sai ce mata tsifa hayawa ibn shuraik hayawa babban malami ne na hadisi a duniya sa ɗalibai sama da dubu goma suke halarta amma yana ba wa ɗalibai karatu sai mamarsa ta fito ta ce kom ya hayawa fa alƙi sha'ir alaƙa sai ta zo da acca a ƙwarya ta ce hayawa miƙo miƙe ga acca ka je ka watsa wa kajina kasan wani yana jin shi malami ne in baban shi ke yi sai a yi dalibi ne kaga malantar ba ta yi amfani ba sai ya tashi yana haddasa na haddasa na ba bai kai karshe hadisin ba sai ta dalibai sai hakuri sai ya ɗau ashirai zai wasa sai fito ina ka tsaya sai gina ah, Muhammad ibn Sirin in yana magana da mahaifiyarsa kamar da sarki yake magana ma'amun ya ce ban ga mai biyayya wa iyaye irin fadl ibnu yahya fadl ibnu yahya irin ladabin da yake wa babansa yahya babansa baya alwala sai da ruwan dumi a akan da'awa da wasu dalilai sai aka kamo uban da dan an kai su prison fadl ya san babansa baya alwala musamman na asuba sai da ruwan dumi to a prison kuma ina ruwan da to sai aka kunna a ci balbal in an kunna a ci balbal da yake haska musu ɗaki don dare akwai sanyi shi fadul ba barci zai yi ba babal yana barci sai ya ɗau kofin ƙarfe sai ya ɗebo ruwa sai ya tsaya jikin a ci balbal kofin yana matsar da shi jikin wuta a ci balbal yana ɗumi yana ɗumi in ya ɗaya ɗumi ya ja gefe in ya ja fara ɗan Eh, sanyi sai matso haka suka gama zaman firzanin babansa bai taba alwala da ruwan sanyi da su wannan jama'a salaf ne muhammad ibn munkadir muhammad ibn munkadir ka ji ma bayani akan muhammad ibn munkadir wannan littafin shu'abul iman shu'abul iman mujalladi ina gina shida ne na dauko shu'abul iman mujalladi na shida na imam al-bayhaqi wanda ya rasu hijira na da shekara 458 al-imam al-allama al-muhaddis al-hafiz al-faqih al-usuli al-qanib al-wara شيخ خراسان أبو بكر أحمد ابن الحسين ابن علي ابن عبد الله ابن موسى البيهقي إمام بيهقي جماعة آه ya yi wata babi a cikin littafinsa babin fi birrin walidai sunan babi, babin cikin kyautata wa iyaye guda ya ka abubuwa Birjin na ban al'ajabi a ciki ciki asarinsa na dubu bakwai da ɗari tara da goma sha tara ya ka asari wanda ya ce akhbarana abu tsahir al wanda ya cike zuwa ga mu'tamir ibn sulaiman mu'tamir ibn sulaiman yake cewa babana ce imam muwarrid shi yake warware kisan mahaifiyarsa yanzu mu mun san mu da suna zuwa kitso amma ita ba da kudin kitso sai na matarsa wallahi cikin mu da a ce nawa ne a kai ni ban san ma lokacin da na ba ma mun kuɗi ji gaba gaskiyar magana wallahi a ce mama ga kuɗin kitan ki na satin ai wala mun shiga uku jama'a musamman ma ni Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin shi a rayuwarsa alƙawarin da ya ɗauka wa kansa shine mahaifiyarsa ba za ta taba karin kumallo ba sai dai da abin da shi da hannunsa ya dafa mata matarsa sai ta yi masa shi ko yi wa mamashi domin asali na dubu bakwai da ɗari tara da sha tara cikin shu'abul iman na imamul bayhaqi imamul bayhaqi ya kawo bayani game da muhammad ibn munkadir wanda aka samu daga abdullahi ibn mubarak muhammad ibn munkadir sunansa muhammad yana da ɗan uwansa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sunansa umar sai umar ya kwana yana kiyamun laifi muhammad ibn munkadir kuma ya kwana yana yi wa kafar mahaifiyarsa tausa tausa kun san tausa yana mammatsa mata har gari ya sai yake cewa ɗan uwansa umar ya ce ni muhammad ibn munkadir falalan da allah ya bani a wannan daren ba na so a canza min da falalar da aka baka ba kai kwana kai kana kiyamun laili ba to ni da na kwana ina yi wa kafar mama kausa na fi wani ma yanzu babansu ne a asibiti yana jinya sai an roƙe shi ya kwana a shi yanzu da mutum babanka ko mamansa haka yi bayan gida a tsofaffi ya rike hancin kai ko yanzu ka duba kana ganin matarka yan yanta zai kashi ba za ta rike hancin ba to haka ta rike kashin ka wannan shine a asali na dubu bakwai da ɗari tara da ishirin da ɗaya cikin shu'abul iman da imamul bai sa'annan kuma akwai asari da bai ya kawo daga ashgari ashgari ya ce ɓalabar ummu mis'ar lailata min mis'ar ma'an mamar mis'ar ta ce mis'ar ɗebo mu ruwa in sha ya je ɗebo ruwa da kofi yana zuwa ya ga ta fara barci ya tashe ta Allah zai tambaye shi ya ɓata masa barci ya je ya aje ya kwanta Allah zai tambaye su ai bata ce ka je ka ake ba fa qama ala rijlaihi sai ya tsaya da kafarsa dan bai zauna ba kada barci ya kwashe shi sai ya tsaya da kafarsa biyadi al-kus kofi yana hannunsa ila an asba sai da asuba yayi fa saqaha ya bata ruwan ta sha wannan asari na dubu bakwai da ɗari tara da ishirin da biyu cikin abul iman da imamul bai karka ce wayannan daban da karyanka qur'anin da aka saukar musu dani da kai duk dai annabi mu dai ne iri ɗaya muke ne kawai mu gyara akwai wani asari daga ibn dawus ya karɓo daga babansa dawus ibn kaisan wani mutum ne yana da yara hudu yaran guda hudu da cizo sai ya junya da ya junya shi nan sai aka yi ka'ida yaransa hudun nan sai ɗaya daga cikinsu su ce ko uku eh, sai aka ce duk wanda ya jinyarsa a irin ko shari'a ne ko tsarin irin nasu duk wanda ya jinya babansa sai baban ya mutu to ba a cikin gado sai uku a cikin gado ta baban yana da kudi wala ba za mu jinyar sa ba sai dan ya yi jinyar baban har baban ya rasu da baban ya rasu shi kenan sai ba a raba ta da shi ba yaya zai jinyar baban ya rasa shi yasa za ka yi daga wasu baban su da kuɗi yana jinya ya ce sai an kai sa china kaza da su zai rage musu kuɗin gado sai ku kyale shi mutu kuma ba kuɗin gado a ba ku shekara ɗaya sai an ga ɓarayin awaki a cikin yana daga cikin a baka gado bai yi albarka ba dama kuɗin babanka kake kallo sai a baka ba abin da zai tsina na mana shi kenan bawan Allah nan har raba gado bai fi shi ba ya fi murna ma da shi ya jinyar babansa kwana ɗaya da raba gado sai ya kwanta ya barci da daddare sai mafarki a mafarkin sai wani zai kama hannunsa ya ce ya zuba da shi wani wuri ya ce ka tona nan za ka samu dinari ɗari dinari ɗari yau mu ba sa kamar miliyan goma sai ya tambayi mutum amma farkin fa a fiye ha baraka akwai albarka a dinari ɗarin sai mutum ya ce la babu albarka a ciki shi ke nan da ya tashi da sabi zai ke ja matarsa wani ya rike shi a mafarki ya ja nuna masa ya ce tona wurin zai samu dinari kuma ya san wurin sai matar ta ce gaje ka tona mana sai ta a ai na tambaye ta akwai albarka a ciki sai ce babu ba ba na son kuɗi da ba albarka sai mata sai ce ka je ka tona ka sayi tufafi ka sayi abinci ka yi kaza ka yi ɗan ɗauke a ba a sai a da ya kai yamma ya sake kwanciya barcin dare na kwana na biyu sai wani ya kamo shi ya je da shi wani ka tona nan za ka samu dinari goma ga ya tashi daga gari ya ga dinari goma dinari goma ko bai fi miliyan sai ce akwai dinari goma na tona sai ya ce akwai albarka ciki sai mutum ya ce babu da zai yawa ya sai ga ta sai da gane ka tona mata za ka sai ka zaga sai ta sai ta babu albarka ba na rana na uku sai ya kwanta sai ya mafarki mutum ya kama shi ya kai shi wani wuri tona nan za ka samu dinari ɗaya dinari daya, dinari daya nan bai fi naira dubu ɗari sai ya ce a fili baraka akwai albarka sai ce na'am akwai albarka fi nari shi ne da ya tashi da sabis ne da matarsa sai ce nan tarzan da ya tona tun da ake akira da ya je tona sai cire dinari guda ne. kuna fahimtar karatu ya kamo hanya don an ce ya kasuwanci da sai je samu wasu manyan kifaye guda biyu danye sai ya tsara su biyu ɗin zinari da sai ya zo gida daga kai wannan kifi ya kamata a ci a gidan shi daga mai kyau su ta gida sai shi da kansa sai ya tsaga cikin kifin duka biyu yana tsaga don ya shanya fa waje da fi batni kulli wahidin min huma durra a cikin kowace su ya samu wata babbar gwal wacce gwal ne na gani a faɗa a duniya sai ya tura ɗaya aka ja wa sarkin garin kallonsa sai sarkin garin ya ɗebo ginarai waɗanda ya kai alfadari talatin su suka ɗauki idan kuɗi sai sarki ya ce ai wannan ɗaya ba zai wadatar ba ina nema wa ƴar uwa ta ɗaya kuma irin sai ta kai ɗaya irin su sai ka kawo a ninka maka abin da za a baka gida wannan asalin jama'a ya nuna maka kulawa da iyaye hanya ce ta arziki wannan shi ne asali na 7923 cikin shu'abul iman na imamul bayhaqi kuma shi baya sannan kuma imamu suyudi ya kaci addar al haka nan ya karfafi wannan maganar zuwa ga abdulrazzaq cikin musannaf nasa saboda haka wannan ya zama mana izina cutar iyayenmu mu sace dukiyarsu mu ɓoye wani abu nasu mu ɓoye canjin su sai dai ƙara mana talauci mu cire mu yi musu hidima sai zai kawo mana arziki don haka mu mayar da hankali zuwa ga wani bari mu rufe da wata baiti da wani mawaƙi ya ce ƙala a bi fu'adi ummika ya fatana walakad darahimu wal jawahiru wal turar kasan jama'a mu matasa akwai mu da son kuɗi ko da za mu shiga ƙungiyoyin asiri ne mu ba da ran iyaye shi ne abin da yau mutane duniya rufe musu boka ne ya ce da shi shi yake ba da labari ya ce boka ne ya ce ka zo da zuciyar mahaifiyarka za a haɗa maka lagani yin kuɗi ya kai mata ne eh, bi adi, ummika ya fatan ka zo min da zuciyar mahaifinka ya walaka darahim wal jawahir wa durar za ka samu dirhamomi za ka samu gwalagwalai za ka samu lu'lu'u da ya kutu da gabar jami'a in yau ta ce za ka samu maza wa dollars فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على afa, sai ya tafi wajen mamarsa ya zaro katuwar wuka wa agma da khanjara fi sadriya ya limar da katon wuka a kirjin mamarsa ya tsaga kirjinta wal qalbu ku zuciyar sai ciro zuciyar mamar sai ga zuciyar hamish ya ta a kyalle ya kama hanyar gidan boka yana so لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج kalbul mu'affaru إذ أثر زموني da zafaɗi da rawan jiki da yake a gaggauce ya je gidan boka ya baya a yi masa laƙanin yin kuɗi sai ya tuntuɓe don sauri sai zuciyar mahaifiyar ta subuce daga hannunsa jina-jina a cikin tsumman sai ya faɗo ƙasa shi ma sai ya faɗi Allah ba sai shi ma ya faɗo don wannan tuntuɓe ku ji abin da Allah ya masa na dahu kalbal ummi sai zuciyar mamar a tsumman nan wanda ya fadi a yana kiran da zuciyar tana kiran ɗan nata wa huwa mu'affar zuciyar ya shi da ƙasa sai ya ji zuciyar mahaifiyar da muryar mahaifiyar yana cewa waladi habibi hal asabaka min barra ya kai ɗana ya masoyina faɗi wannan da kai kaji ciwo ko Allah kaji ciwo ko Allah sarki kaji ciwo ko faka anna hadha sauta رغم غلوه غضب السماء به على الولد انهمر sai wannan sautin ya zanto cike da tausayin da yake da shi tamkar fushi ne daga Allah ya sauko kan wannan ɗan fastalla khirjarahu li yad'ana nafsahu ba'nan sayabqa ibratan liman Ta ce sai yaro na dama ya kama shi wannan wukar dama bai yarba sai zaro wukar zai caka zai kashe kansa don ya zama izina ga 'yan bayansa na dawo kalmul ummi sai zuciyar mamarsa sai ta kira sunan shi ta ce kuffa yadan ka kame hannu ka yarda wuka wala tad an fu'adi marratayn kar ka sake raunata zuciya ta so ka kashe ni ka raunata zuciya ta in ka kashe kanka ka gama kashe ai yanzu ma na ji daɗi tun da kana raye jama'a ka ji zuciyar ruwa wannan mamar sa da kake gani a ƙauye ko a wannan matar ko da ga tana maka wasu abu tausayinka yana cike a kirjinta Allah ne faɗa Allah ne wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani saghira kace ya Allah ka tausaya musu yadda suka tausaya mu yanzu wanda ya ce babansa baya tausayinsa yi wasa ma sai ya kafurta da ya ta alkur'ani da Allah rabbir hamhuma kama rabba ya don haka wannan ya zama mana kizina in mai kyautata musu yana wanda ke cutar da su ya tuba Allah ya ce mu duka maganganun suna da yawa bari mu gina walan ma dakhalu min haythu abu sai ku yi hakuri salon tafsirin domin ah, shi ne tafsirin da malagar kana fi kasasihim ibratan li ulil albab da Allah ya kawo ta da annabi ta akwai darussa ne lagar kana fi so wa ikwata ayatul lisaili da sa muke bibiyar darussa muke tsoro su ma lokacin da yan uwan Yusuf suka shiga garin Misra ta yadda babansu ya umarce su da suka shiga ma da yi anhum min minan min shay baban bai ita ya tare wata sosai in zai samu 'ya'yansa ba sai dai illa hajatan sai dai akwai wata bukata fi nafsi yaqub a zuciyar annabi yaqub alaihi salam kabaha akwai bukata a zuciyarsa wannan bukata na zuciyarsa ka ba ya zartar da ita illa hajatan fi ƙoba ka ba ya zartar da ita wannan imamu zujaj ya ce wannan istisna ne ba daga na farko ba Wannan mai zaman kansa ne kenan illa din lakin hajatan fi ya ƙoba, akwai wata bukata a zuciyar annabi a kuka ba har sai ya tsaftar da za su da iyaye a yi wani lokaci yaron zai tafi kasuwa a makaranta kai ka kula da kanka in ka je tsallin ka kwanta ka duba mai kyau ina ba ta an gane kar wani ya kira ka ce zai aike ka kaje don zai sace ka kenan bukata ne a zuciyar iyaye yanzu duk girman ka babanka yana tausayin ka mamar ka tana tausayin ka a karka fita to ku yaro ku alan goro shi duk girman ka yana tausayin ka illa hajata fi nafsi yaqub Kar karka ce to annabi yaqub din nan ya cika shiga damuwa to ba jahili ba wa innahu la zu ilmi shi ma abocin ilimi ne lima allamnahu ga abin da muke ilmantar da shi wato shi Allah yana son ya biya yaqub kuma ya hada da yabon kansa yaqub ma'abucin ilimi ne kaga an yabe shi to waye ba shi ma Allah na Allah da ku ka bai kaga Allah ya yabi yaqub kuma ya yaba wa kansa lalle da hu ilmi ma'abucin ilimi ne mai yawa ne ma Allah na hu daga abin da muka ilmantar da shi wanda ya nuna ilimi yabo ne mai kyau walakin na aksarar nasi sai da yawancin mutane la ya alamuna ba su sani yau cikin ilimin da Allah ya bawa annabi Yakubu inda gola go ilmi lima alamna ana nufin ya kiyaye ya yi aiki da ilimin da Allah ya bashi shi yasa yaran da bai taba tsine musu ba wannan kenan sa'annan kuma yana iya zama kuma shi mai yaƙini ne don abin da muka sanar da shi shi mai kiyaye wasiyar da Allah ya bashi ne amma yawancin mutane ba su sani ba wala ma Kalu ala yusufa awa ilayhi akhahu qala inni ana a kuka. fala tabta tabta'is bima kanu ya'maluna wala ma Kalu ala yusufa yanzu jama'a yan uwan yusuf baban su ya yarda su tafi misra su tafi neman abinci su tafi da autansu binyamin kuma ya kar su shiga ta kofa daya ko sun zo sun shigo ta kofa daban-daban yadda baban su ya nema sun zo sun haɗu a inda za su haɗu sun shiga ministry da annabi yusuf yake au karon farko da annabi yusuf zai ga dan uwansa shaƙi mai wasu sha biyu na wajen baban su goma maman su ɗaya ne to shi yusuf da bin ya mai ɗin su biyu ne maman su shine wannan ma dakhalu ala yusuf lokacin da suka shiga wajen yusuf awa ilai ya tattara zuwa gare shi a haku dan uwansa binyani ya tattara dan uwansa A a akhahu li abin wa ummi dan uwa wanda uba daya uwa daya haka kata da yace dan uwa da uwa daya uba daya yadda annabi Musa da Harun dan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya qala yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farrakta bayna bani isra'il wa lam tarqub qawli to kaga awa ilayhi ahra dammahu ilayhi wa anzalahu ma yusuf ya tattara dan uwan shi ya dan jawo shi gefe da ya ga sauran yan uwa ba sa ganin su sai rungume shi ya rungume shi shi yaro da yanzu ya ga an jawo shi ya ga an rungume shi to kaga an yi summa eh, inna alaina jam'ahu kenan <laughs> to kaga yana jiran summa inna alaina ne bayana ku to bayana ku din kala inni ana koka to ka bayana ku yau kar ka ga na rungume ka ka ce ni mai sata mutum ni ne dan uwan fa yusuf fala tabta is bima kanu ya'malu kar kai bakin ciki da abin da suka kasance suna aiki ta ibnu qutayba yake cewa in kace awaitu fulanin bi al alif awa da ce awa ba awa wanda masu tajwidi wannan a nan yana cikin madul badal ne ko wani awa adam madul badal aina su a ashabul wudu madul badal aram to jazakallahu awa ilai kalmar awa in ka kawo sa da wannan aliful mad shi ne idan ka rungume shi gare ka ka tattara shi zuwa gare ka amma in ka mayar da shi bi alifin kasar awa awa ba awa ba awa to shi da ka nemi mafaka awa ya nemi mafaka to kaga wannan ba mafaka ya nema ba awa tattara shi ya rungume shi ya samu wani ɗaki ya ce ni ne ɗan uwanka a wani hali da wani salo yusuf alaihi salam ya kaddamar da kansa wa ɗan uwan shi a malaman tafsiri sun ka fuskoki guda biyu fuskar farko lokacin da suka shiga wajen annabi yusuf sai tsare su a bakin kofa sai dan uwan nasa ya shigo da ya shigo sai yusuf ya ce da shi ya ce masu muka me sunanka sai ya ce wani me sunan mamarka sai ya ce wacce a ruwayar da ya kawo sunayen mai wa su ne sunayen mai wa ba su ne sunayen me sunan ka sai ce biryani me sunan mamar ka yace rahil bintu lawi kawai sai yusuf ya sani wuf kaga dama shi ba zai gane ɗanin ba sai da bayani amma da suka zo da ya ga shi ne ɗan ƙaramin cikin su ya gane don lokacin da yusuf ya zubar gaban babansa ya ma girbi wannan to kasan karatunmu na baya fa arafa hum wa hum lahu munkirun don me ya gane yayyun da su ba su gane shi ba don su da girman su ka rabu ba za su canzu ba da shi ya girbi ya girbi tsanin na ka gane zai canzu shi yasa ya daga sanin sunansa da sunan mamarsa sai rungume shi sai ce inni ana abokan ni ni ne dan uwanka yusuf wannan shine magana abu salih daga abdullahi ibn abbas haka ibn ishaq ya fara. magana ta biyu suka ce yadda abin ya faru an gani inni ana huka bawa yana nufi ni dan uwanka yusuf ne a yi masa bada sawu ne kai wai a wajen mamanka kai kaɗai ne sai ta mu biyu amma ɗaya ya rasu sai ta inni ana huka yani inni ana akuka makana akaika alhali tunda ka rasa wancan dan uwan naka to na mai gurbin zan zame maka tamkar dan uwa wasu malamai ko suka ce a dining table inda ake cin abincin ai masa tsarin mutum biyu ne za su zauna kujera ne bai fi faɗin kujerar tawa ba da nake zaune haka teburin setin gaba na haka ɗayan kuma yana facebook ne sai yan wasa da mutum biyu mutum biyu mutum biyu so biyar sai shi sai zama shi ɗaya a kan dining table shi ke nan sai ya zama shi ɗaya sai yaron ya fara kuka sai ke cewa lauka na akai hayyan la'ajilasta ne ma abu ai ni ma da ɗan uwana yusuf yana tare da ni da zai zaunar da ni tare da shi mu ci abinci a kan santa table musamman ku yi sulai sai annabi ya rungume shi sai ya zauna kuma an gane ku ah, sai ya ce ni in ne ana ahuka a nan ba yana nuna masa ni da dan wanka yesu ba to sai da dan wanka ya rasu to ni zan mai maka gurbi mu abinci ta sai suka ci to dama ɗakin kwanciyar big yusuf ya yi filan mutum biyu a ɗaki ɗaya biyu a ɗaki ɗaya don su gadaje biyu sai ya ce to kun ga ɗan uwan na kuɗin tunda mun ci abinci tare da shi ɗakin kuɗin ko mutum biyu ne to bari ni za mu kwana da shi a ɗaki duk da su yi alkawari da babansu babu abin da zai samu yaron amma kuma shi wa annabi yusuf shaidar mutumin kirki ne tunda ya ce da su ya musu ɗawainiya da karka ya mayar musu kuɗi ya ta'ala ta rauna an ne ofil kaila su wa ana kairar munzile kuma sun ce ma shi mai kyautatawa ne ya ayu al'azizu masana wa ahlan al-bur wa ji'na bi bida'atin muzdad fa auki lana al-a'ba wa ba. ya ayu al'azizu inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna min naraka minal muna kallon da cikin masu kyautata mutum ne to shi ya sa sai suka shiga ɗaki ɗaya da yusuf to da suka keɓance a tsakar dare sai yusuf ya ce kai kana da ɗan uwa wanda mamar kuɗa sai ina da shi kana ne akun min ummi fa har ina da ɗan uwa mamar mu ɗaya rasu ya ɓata sai ce a tuhibbu ana akuna kasa badala kai kalhali shin za ka yarda in zame maka tamkar dan uwanka badadin dan uwanka da ya kada ko ya rasu sai ka ayi halmari ko man ya jidu aka bisla ya kai sarki in gulu a keji ina iri na zai samu dan uwa irin ka? kyakkyawar mutum dambulam mala'u annabi minista mai karfin shugaban kasa ina ƙauyen mu zai haihu irinka ai ka fi ƙarfin zuriyar ina za mu samu irinka tunda yaƙub bai haife ka ba mama ta rahil ba ta haife ka ba babba ka yusuf sai yusuf ya fashe da kuka ashe shi ne ya ke wani matsayin da familinsu ba sa mafarkin za su kai shekarar da ya gabata don suratul yusuf yanzu muna shekara na uku ne a ciki shekarar da ya gabata na yi wani bayani in kana haushin wani sai ka ɗauke shi ka wurgar da shi don kaga yana cikin nerori sai ya fada cikin daloli wallahi yanzu sun je sun yarda shi a rijiya yanzu ga shi ya zama eh, minista jama'a to shi da ke nan a nan sai yusuf ya ce sai yusuf ya miƙe ya rungume shi sai ce inni ana ahoka yusuf wallahi ni ne dan uwanka yusuf ban ɓata ba ban mutu ba rijiya aka sani aka sai da ni kasuwan bayi shi ke zama ɗan jarida ya mai gurbi mai masu hama wani ne masa bayani ba tare da an gaji ɗan jarida ba an gane ku ba tare da an sa yan wani ba kan progress ko ba su kai mun sa su ba sai su ma suna kan karatu Allah ku albarka to shi ne kere ce ne dan uwanka fala tabta is kar kai bakin ciki la ta'za wala ta'zur kawai ka kwantar da ran hankalinka kar kai bakin ciki da abin da suke aikatawa abin da suka yi mun a baya kare daga maka hankali gani nan wasai Allah cikin malami malam wa a da aka kashe shi kwana biyu sai na yi mafarki da shi shi malam jafar da aka yi shi kwana biyu cif na yi mafarki da shi yana tafsiri a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a madina ya sha farin gari da mafashinsa malam gwamnati kuma ya rasu da aka yi kwana biyu cif na yi mafarki da shi bohal din da yake kofar gidana gaban shi kaɗan akwai wani bishiyar durmi mun haɗu da malam gomari a wajen da wani riga gari a jikinsa wanda yana nan girin-girin ash ash ash kalaka na ce malam ga abin da suka yi maka sai ina kuka na ga bakar ne suke yi wasu yadda Allah ya ganar me a jikina ba komai a jikina sai lafiya Allah ji kan malaman Allah ya kaɗi shahadar su ya gafarta musu su albani zare da duk malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya sai yace ni na dan wanka kar kai bakin cikin abin da za su aikata me yasa ya faɗi haka don dan uwan Yusuf ya ce zan yi dabaran da za ka zauna tare da ni ana amma zan maka sharrin sata in na maka sharrin sata to za su yi su aibanta ni su yi min wani gori to in suna min gori kan ka damu gori mai za su yi wasu ka ce shi yusuf ɓangaren mamarsu shi da binyamin ɗin akwai kakarsu ta bangaren uwa ba ma gujiya ce tana bautan gunki to me yiwa za su ce a to ai wannan dama su jikokin ba ma gujiya ce saboda ta ana iya samun barayi a ɗakin to in sun fada karka daga hankalinka abu salih ya samu daga ibn abbas magana ta biyu suka ce karka yi bakin ciki duk kwamin da za su yi. ko zo su dan uwanka ma barawo ne dakin ku ne ɗakin barayi kar ka yi bakin ciki kuma fala tafta is bima kana bar kar ka yi bakin cikin abin da suka yi na hasada suka ɗauke ni gaban baba kar ka yi bakin ciki sun so baba ya so su bai so su ba kar ka yi ɗaga maka hankali kar ka tuna baya mu yafe mu dubi gaba haka ibn ishaq ya faɗa to jama'a yanzu ɗan uwan yusuf sun zo sun haɗu da yusuf yusuf ya haɗu da ɗan uwansa to akwai aika aika da yusuf zai haɗa da su dabaru don ya yi sizin ɗin ɗanuwansa uwansa wani tsari zai fi? kuma zai ci nasara kuma in ya riƙe ɗan uwan yaya rayuwa zai kasance a gidan uban yaya yi ‘yan uwansa ma za su fuskanci uban da wannan abu gaskiya akwai gwamso amma Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala abu da muka faɗa na daidai Allah samu mu tare ya alada kuskure ko ko tun tuga Allah ya taimana Allah muku albarka Allah muku albarka Allah muku albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin